yanzu ka duba abubuwan da suka rika faruwa a watan nan kuma duk shekara abin ƙara kasancewa yake dan da mun haka bid'a take mun sha faɗa ita bid'a wanda ya zo ya ɗiga ɗan batta to haka zai ta ganin tana faɗaɗa saboda babu mai ita da zai yi ra'awar cewa tashi ce a bar masa kayansa in ka riga ka sake ta to shikenan kowa ya tafa zai mata jela zai mata fifiki baka isa ka hana shi ba kai wa ya saka tunda kai ma ba Allah ne ya ce kai ba ba annabi ne ya ce kai ba dan me zaka hana ni ma saboda ka kullun saki kamata ki sake launi take ka duba sallolinmu ka duba azuminmu ka duba hajji ka duba zakka yadda suke tun zamanin annabi haka ake ta karantar da su amma duk wata bid'a kullun ƙare-ƙare ne ake mata kullum to fuka-fukanta karuwa suke ka duba yadda abin ya kasance har wani yaro mara kunya na gaba ya fito yana cewa shi wannan watan ko zunubi kai Allah lada zai baka ka duba ko zunubi kai Allah lada zai baka saboda darajar watan to ko da yana da nassi da ya nuna masa cewa darajar watan shi a karan kansa yana da daraja ko da yana da nassi kamar yadda Allah ya faɗa akan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda yake da lailatul qadr khairu min alf shahr wani nassi ne ya faɗa wanda annabi ya ce ana daddaure shaydanu maradatu shayatin ana rufe ana rufe ƙofofin wuta buɗe na aljanna watan da nassi ya zo a kansa ko ashi in kai laifi malamai cewa suka yi ya maka laifin ake aka hana ka wasu abubuwa ko jayayya da rigima ko zagin ka aka ce an yi kakkarama ko ba ka ce a ramadan ba wanda ya zage ka ma kakkarama ba maganar kai ka fara zagin sa ba in ya neme ka da faɗa ka ce falyaqul inni sa'im duk da wannan darajar ka duba garin maka haramin maka da alfarmarsa amma Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqhu min azabin alim ce duk wanda ya shiga garin Makka ya nemi yi fanɗara a ciki Allah ce sai mun dandana masa azaba mai raɗaɗi. ba wai yayi ba ya nemi yayi ya nufi yin barnar tunanin kama yi barnar sai Allah ya yi maka azaba mai tsanani shi yasa malamai suka ce gurare da suke da daraja da lokuta da suke da daraja ana girmama lada a cikinsu ana kuma girmama zunubi a cikinsu amma saboda hauka da rashin hankali da mummunar tarbiyya da ya samu daga wajen malamansa na bid'a ya fito yana cewa ko zunubi kuka yi Allah zai ba ku lada saboda ya jima wani yana cewa in ka ci naman maulidi ma Allah ya gafarta maka yake shi yake raba gafarar ba ma ka ci ba ko kanshin wani ya ji ka ci wani ya ji kanshin ka an gafarta maka an taba cewa an gafarta mutum ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah akwai mai gafara ba Allah ba am taquluna ala Allah ma la ta'lamu to ire-iren waɗannan masu irin waɗannan maganganu so suke ƙara zuzuta wutar bid'a domin babu ta yadda za a yi bid'a ta samu gindin da zama face sai kaga ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarerayi saboda a kare ta duk wanda zai ɗauko dakon bid'a to karshe sai ta kai shi ga yiwa annabi ƙarya domin ya kare bid'arsa in sunna ya da man sunna ce ba shi da matsala sunna ce sunanta sunna amma ka dauko bid'a sunanta bid'a kirkirarren abu ne to ina za ka samo mata abin da za ta jingina da shi to sai mutum ya yi ƙarya ya roƙi al'umma